ma bi anfusihim Allah bai canja wa mutane sai sun canja wa kawukansu da haka ya yan uwana mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu mu kyautata zato wa ubangiji mu gyara mu'amalar mu abu na ƙarshe sakon da zan isa shine magana tana nan tana ta yaduwa a wannan ƙasa a cikin wannan kwanaki cewa akwai wata gagarumar zanga-zanga da za a yi saboda halin da ake ciki na matsi da rashin tsaro na'am kowa ya san Najeriya yake zaune a cikin Najeriya ya san cewa ana jin jiki babu tsaro tabbas sai abin da Allah ya bari wajibi ne gwamnati ta kula da rayukan mutane wannan ba wai alfarma ba ne dole ne duk gwamnati da ta san me take yi to dole ta kula da rayukan mutane jami'an tsaro ku tsaya tsayin daka ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku tsare rayukan mutane menene amfanin gwamnati idan ba za ta tsare rayukan mutane ba babu wajibi ne gwamnati ta yalwata wa mutane rayuwa mai daɗi daidai gwargwado duk da ana cikin yadda ake ciki amma a daɗa ƙarawa na'am ba mu ce ba a yi ba wallahi wallahi ana yi ana yin daidai gwargwado amma bai isa ba tsaron da ake bayarwa bai isa ba taimakon da ake bayarwa bai isa ba idan arzikin ƙasa ne kun bari kuna ba da kuɗin gwamnatin wasu tsiraru su suke cinyewa kuɗin ba su isa hannun talakawa kuma ba za ku sa ido ku duba ba kuma ba za ku tambayi wanda suka sani su gaya muku ba wasu suna nan suna cin moriya talaka yana kuka kuma an faɗa a jarida an sake biliyan kaza an bada kaza kuma kuɗin baya zuwa wurin talakawa Ɗan Najeriya yana da mugun wayo na cin kuɗin talaka musamman halin da ake ciki muna tausayawa muna jajantawa dangane da bala'in da ya same mu a ƙasar nan arewa a Sokoto a sabon birni ake cewa ko an kashe mutane malam an zubar da jinin mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan mutane na wannan gari sabon birni Allah ji kansu rahama ya Allah ka sa sun yi shahada ya Allah ka yafe musu kurakuransu ubangiji ya Allah yanda aka kone su haka Allah ka tsunduma su aljanna ya Allah ka tsunduma su aljanna ya Allah ka yafe musu ka yafe wa iyayensu ka yafe wa 'yan uwansu ka yafe wa danginsu Allah ka sa dalilin samuwar zaman lafiya da arziki kenan a wannan guri ya Allah ka sa ƙarshen wannan abin kenan tabbas ana cikin damuwa ana cikin bacin rai da tashin hankali to amma ina so ku gane mutane ya kamata mu nutsu ita harkar zanga-zanga wani tsari ne da duniya ta ba da dama a yi shi ne yadda talaka ko ɗan ƙasa zai iya neman hakkinsa ta hanyar lumana ana yin zanga-zanga a amerika a ingila a ina ne ana yin zanga-zanga to amma mu yanayin mutanenmu ɗabi'ar mutanenmu ta dalilin zanga-zangan nan ɓata gari za su iya shiga su je kuma su jawo mana bala'in da ya fi na yanzu ya wallahi ba wani wanda zai ce wani kare je zanga-zanga ko ya hana shi neman hakinsa tunda an taba shi ya ji ba daɗi zai yi wa gwamnati bayani wa la'alla ta hanyar da za ta fi ganewa don ta ɗauki mataki amma kada ku manta muna da wasu maƙiya ba mu ba 'yan uwana wani zai zo dalilin ya taya ka ka ƙone ciyawar gonanka ashe akwai rumbunka a gefe so yake kone maka kana juyawa sai ya bunka rumbun wuta da sunan ya zo ya taimake ka wannan zanga-zangar kar ku yi mamaki a samu baki baki baki da za su zo su je saboda su biya wata bukatar su musamman a wannan gabarin da ake ciki a yanzu kun ana dab da jajiberin siyasa jama'a 'yan arewa musulmi lalle muna da hakki mu nemi hakki mu a wajen gwamnati tabbas amma mu zama masu basira kada a zo a yi amfani da mu fa a zo a jefa ɓangaren mu cikin wahala dama muna cikin wayo Allah mu yasu mun shiga uku kada mu bari fa wasu su yi amfani da damar da suka samu su jefa mu cikin tashin hankali musamman musamman yanzu ana dab da siyasar nan akwai abubuwa barkatai abin ne wanda idan ka naked eyes wannan ba zai iya nuna ma bala'in ba don haka mutane su yi hankali su yi taka tsantsan kada ka zama kai ne sababin da za ka bunka bala'i a cikin al'ummarka na'am dole mu yi ta caccakar gwamnati ta samun mana tsaro dole wallahi ba alfarma ba ne wallahi al'azimu ba alfarma ba ne dole ne a sama mana zaman lafiya a dole ne wannan amma ba yadda za mu yi mulkar mu ake kuma dole mu ce mu nemi lalama a taimaka mana wannan muna da 'yanci to amma kada wajen neman hakkin namu mu bari a yi amfani da mu a zo a yi ta ƙone-ƙone idan kuka ƙone gidaje kuka ƙona motoci kuka ƙona kaza daga nan sai a tsallaka kasuwanninmu a fara ƙona me alaƙar zanga-zangar neman zaman lafiya da tsadar al'amura da ƙona kasuwanni a dawo a tsallaka a fara ƙona masallatai wasu su zuciya su fara ƙona coci-coci kenan ƙasa ta zo ta rikice a kama yaƙi waɗanda suke da makami a ɓoye sai su fito da shi kur sai dai ku ji kasa ta rikice to wannan shine abin da malamai suke jiye muku tsoro amma ina fa maimaita maganar gaskiya talakan ƙasar nan yana cikin wani yanayi da ya kamata a duba shi a taimake shi a agaza masa mu bi hanyar laluma da ya kamata mu samu zaman lafiya mu nemo hakkin mu kuma mu zauna lafiya kada a dalilin nemo hakkin mu wargaza ƙasar mu hana ƙasar zaman lafiya mu hana tafiye-tafiye mu hana kaza in ka zo ka ƙoƙo ne ka ƙoƙo ne ka kakkashe ka kakkashe wataƙila wani kuma yana nan yana nema mai ya bunka maka wuta a ɓangaren ka Shi shikenan mun zo mun shiga uku mun zo mun shiga wahala so dan Allah ya ku yan uwana ku sani cewa a cikin harka duk inda kuka zanga-zanga akwai ɓata gari a baya za ku zo kuna tafiya a titi kuna daga lafitat kuna daga alluna na nura rashin amincewa da kaza wani kuma kayan wuta ne da fetur a jikinsa da ashana wani kuma makami ne a jikinsa wani kuma kaza kuma idan fitina ta barke ba wanda ya isa tsaye da ita sai Allah idan rikici ya barke ba wanda ya isa tsaye da wannan rikicin sai Allah kai din da kake gani wallahi ba ke ba soja ba dan sanda ba an yi zanga-zanga ba ba an yi ensas ba dan sanda nawa ya gudu nawa aka kashe soja nawa ya gudu immigration nawa ya gudu jami'an tsaro sai da ya kwammace baya iya sa uniform amma ku duba dukiyar da aka kona a Lagos ku duba yadda aka mai da jihar Lagos ta zama baya jama'a kada mu bari wasu su huro mana wuta daga wani guri fa su zo su bunka mana wuta mu ma mu zama cikin wayo Allah mun shiga uku bayan wahalar da muke ciki so mu nemi zaman lafiya duk abin da za mu yi mu haɗa shi da samar da zaman lafiya duk mitin din da za a yi mu hada shi da samar da zaman lafiya muna da marasa lafiya a asibitoci a kwance birjik muna da waɗanda suke cikin kurkuku suna cikin wahala birjik muna da waɗanda ba su da lafiya a cikin gidaje birjik muna da waɗanda ba su da abin da za su ci ba abin da za su sha sun fita kasuwa in aka zo aka wargaza al'amura aka tada hankalin abubuwa to al'amura ba za su kai mu ko ina ba amma fa wajibi ne gwamnati ta duba yanayin da ake cike ta taimaka Allah shi ne shaida duk wanda ya ce ba a cikin matsi ba a cikin wahala ƙarya yake wallahi ana jin jiki iya jin jiki amma a gaya bayan Allah nan su zama masu tausayi su zama masu jin kai duk abin da zai kai a tsananta wa talaka a wannan yanayi a haƙura fa da shi duk wata doka da za ku iya sa ku tsananta wa talaka ku fa haƙura da shi shi fa talaka yana haƙuri in fa ya tunzura abin baya kyau ai kana fitowa kai jiniya a gari ne da zaman lafiya ai in ka gana wayyo wayyo wayyo wayyo wallahi gari ne a kwance akwai lokacin da motar ma baka ita ka fito da ita ba amma gane waye kai ma baka isa ba so muna neman Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka raba mu da dukkan tashin hankali ka raba mu da dukkan bala'i ya Allah wannan ƙasa tamu Najeriya ka bar mu a cikin ni'ima ka bar mu cikin kwanciyar hankali ya Allah duk wanda zai ya nemi ya baza mu ya Allah ka ba shi iko ya Allah duk wanda zai amfani da wata dama ya jefa mu cikin kunci da matsi da wahala kar ka ba shi iko ya ubangiji ka sanya wa shugabannin mu tsoronka ka sa su rinka tuna halin da ake ciki da matsin da ake ciki da damuwar da ake ciki da rashin shekarun da ake ciki ya Allah ka sa su yi basira Allah ka ba su tunani da za su nemo wa bayan Allah hakkokinsu Allah ka sani muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda zai iya yaye mana ya ubangiji in ba kai ba muna neman agajinka muna neman taimakonka muna neman tallafinka muna neman rufin asirinka ya Allah ka ji kan waɗannan bayan Allah da suka rasu waɗannan jama'a na sabuwar birni sabon birni da ake faɗa a jihar Sokoto Allah kai musu afuwa Allah ka sa su yi shahada ya Allah ka takaita mana wannan bala'i Allah ka sa karshen sa kenan ya Allah masu waɗannan abubuwa ka shiryar da su Allah ka ganar da su in ba masu ganarwa bane masu ganewa bane Allah ka mana maganin su Allah ka tsare mu da sharrin su ka raba mu da makircin su ka raba mu da bala'in su ya Allah ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ka ba mu shugabanni masu tsoronka ka ba mu shugabanni masu kishin al'ummar su masu kishin jama'ar su ya ubangiji ka taimaka mana Allah ka agaza mana Allah ka ji kayin mu Allah ka ji kayin mu ya ubangiji kar ka bari fitina ta yanke mana kasan nan ya Allah kada ka bari tashin hankali hankali yanke mana a ƙasar nan ya ubangiji mun zaɓi zaman lafiya ya Allah ya Allah mun zaɓi kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka kwatan mana hakkin mu Allah ka karban mana hakkin mu ya ubangiji ka ba bamu yanda zamu yi ka ba mu damana mai albarka ka ba mu amfani mai albarka ka ba mu aiki mai albarka ya Allah ka raba mu da zalunci ka raba mu da zalunci ka sanya mana tausayi ka sanya mana jin kai ka sanya wa 'yan siyasan mu tunani ka sanya musu tunanin gobe ba yau ba ya Allah ka sanya musu tunanin gobe ba yau ba ya ubangiji ka hada kawo kan malaman mu na musulunci ka taimake su akan tsayawa akan daidai ka raba wasu tsayawa akan son zuciya ya Allah ka hada kan matasan ma Najeriya ya Allah ka taimake su akan tafiya akan daidai ya Allah duk abin da zai zo ya tada hankalin mu Allah ka kare mu ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana wannan ƙasa ta mu ya Allah kar ka jefa mu cikin yaƙi Allah kar ka jefa mu cikin tashin hankali Allah kar ka jefa mu cikin fada Allah kar ka jefa mu cikin zubar da jini ya Allah ba dan halin mu ba ya Allah kai kace mu roke ka Allah muna roka ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu nutsuwa ka ba mu yalwataccen arziki ka ba mu lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu zaman lafiya ka inganta mana zaman lafiyar mu ya Allah ka tsare mu da tsarewarka ka kare mu da karewarka ka rufa mana asiri da asirinka ya rabbana ya rabbana ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah